kawo yanzu dai ba a san adadin waɗanda suka rasa rayukansu ba ko kuma suka jikata a wani sabon harin cikin dare da wasu 'yan bindigan da ba san ko su wane ne ba suka sake kaiwa a wani ƙauye da ake kira sabon garin yambula da ke karamar hukumar madagali a arewacin jihar adamawa wannan harin fana zuwa ne kasa da awo biyar da tashin wani bom akan hanyar ƙauyen kaskala. da ke da tazaran kilomita ashirin zuwa garin madagali inda kamar yadda rahotanni ke cewa sama da mutum goma suka halaka mazauna yankin sun ce kawo yanzu ba san adadin waɗanda aka kashe ba da yake cikin dare ne lamarin ya faru. sai shigo ne bayan isha din nan ana ta harbe harbe mutane suka yi guje guje dai da yanzu ba wanda ya san abin da ya faru an san waɗanda suka kashe a babu cikin daren nan kasan ba za a iya san a tantance da abin da sai da safe dai Eh, to kamar sojoji fa sun je? Eh sojoji sun tafi yanzu. Duk kokarin ji daga bakin jami'an tsaro abun ya ci tura don na ta buga wayoyinsu ba a dauka ba. To sai dai kuma Honorable Maina Ularamu da ke zama ɗaya daga cikin shugabannin karamar hukumar Madagalin ya fa tabbatar da harin. Kana ya ce har sun sanar da jami'an tsaro. To ke jami'an tsaro roba su je ba kenan ko kuma da su suke harbe-harbe. Sani ko sun je ba amma mun gaya Wannan harin kuma na zuwa ne 'yan awowi kaɗan da tawagar kakakin majalisar dokokin jihar Adamawa wanda shi ke wakiltar al'ummar yankin Honobu Ahmadu Umaru Fintir ke barin ƙauyen Cakala don jajantawa da kuma tallafa al'umman yankin biyo bayan wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai inda ma aka samu asarar rayuka da dama. A cikin abin da muka kawo muku shine mun kawo eh, masara buhu 20 da shinkafa buhu 30 da indomie katin 50 da man gyada katin biyar kuma muna matsama gwamnatin state ta yi gaggawa ita mata tura a taimako kuma ba da jimawa ba suna kan tallafawa za su kawo a taimako a sunan sema za su zo ba da jimawa ba don allah yan uwa a yi hankuri reverend fada jerome odinize shi ya kayakin tallafin a madadin wadanda abin ya shafa ni ma na sha faɗa musu ba inda za mu yi ko kiyaya zuciya mu ba za mu iya mu yi komai ba sai dai mu yafe ma wanda suka yi don ubangiji allah ya gafata musu ba wuya zai sa su su yi tuba fatan mu shine state government su dube mu ba state government kadai ba yanzu mun gan su anan suna tsoro su koma inda su fito so abunda muna roka shine a turo mana jami'an tsaro wannan dai ba shine karon farko ba da ake kai irin wannan harin a ƙauyukan karamar hukumar madagalin da ke makwabtaka da jihar borno da kuma dajin sambisa da ke zama maɓoyar masu tada kai baya lamarin da ke karata da hankulan al'ummomin yankin a don haka ne ma kakakin majalisar ya buƙaci hukumin tsaro da ɗau mataki. to yanzu dai ina magana sai dai gwamnati ta sake tashi tsaye a tsarin wannan operation da suke yi na jaman tsaro ba operation ba ne saboda a takaice zan ce wannan state of emergency na kan kwalta ne kawai aka yi shi na kan titi saboda ba sa cikin karkara sai dai su canja tsallo su yi abin da zai taimaki rayuwar jama'a a rabu da wannan bala'i. Ibrahim Abdullahi zo sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.